السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alƙur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu allah ya mana gudumawa allah ya ba mu sa'a idan ba manta ba tafsirin namu na asuba wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da goma sha takwas daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da goma sha tara allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a yau muna goma sha ɗaya ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha shida ga watan biyar shekara 2019 miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kaga azumin da yana ta kan tafiya yanzu an kammala da goman farko ko yanzu an ɗauki goma na tsakiya kenan to kamar yadda kullum muke bayani shaidan yana nan yana kwazo yana ainihin wato shi bayi gajiya shaidan wurin ganin ya mai da dan adam baya to sai mu ƙara dagewa don ganin murri bacci wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu bayan na akwai bawan allah ko tabar allah ne ta ba da alkur'ani guda biyar allah ta'ala ya saka da alkhairi allah kuma ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi a kafin mu shiga cikin karatu akwai matsala ta malam idris abdulaziz wanda ya kamata a ce muna sanya shi cikin addu'o'inmu tun da abin da kana ganin kaman karamin abu misali a ce an tafi da wani sai a ce zai dawo an jima sai a bai dawo ba sai a ce zai dawo gobe sai a bai dawo ba a ce jibi a bai dawo ba to kaga wannan yana nuna abin yana dan kusan da ya wuce irin tunaninka to amma komai da ka gan shi baya iya ɓuya wa Allah ta'ala kuma baya hana Allah ya ɗauki mataki a kai kuma ba wani wanda zai ce ya wadatu ga barin 'yan uwansa musulmi su yi masa addu'a daga matsala da ya samu kansa a ciki domin mun lura akwai wato ainihin malam ahmad suleiman kaga kwanakin baya ya shiga wani tarkokon da iyalansa da duk wani masoyinsa yana cikin damuwa kuma aka yi ta addu'o'i wanda sai allah ya sa ya fito ta inda ba a yi tsammani ba don haka Allah yana iya ikonsa a kan kome kuma dukkan abin da mutu ya samu kansa a ciki yana da bukata masa addu'a idan aka yi addu'an nan tana iya yiwuwa addu'anka zai yi tasiri in naka bai yi ba wani ya ce amin sai ya yi tasiri saboda baka san bakin da Allah zai karba ba kuma wannan zantuka ne wadda take shiga duniya wani yana can gefe a makalama ya fi ka wajen Allah kai baka sani ba in ka ce Allah ya abu kaza cewa da ya amun din sai ka samu Allah ya karba da haka dole ne zama muna saka shi cikin addu'o'i tunda abin ya ɗan wuce hararan mu ko da kuma tunanin mu to muna roƙon Allah dukkan matsalan da ya zamto a da sa dai aka ce an kama shi din to Allah ya sassauta ya kawo mafita ya sa abin ya zamanto sai dai labari kawai kuma muna roƙon Allah duk wasu malama ma masu da'awa halayen da suka samu kansu a ciki a ina ko ba a mu ba ma Allah ya tsame su domin dukkan mutumin da aka ce yana da'awa kuma sai aka ce an kama shi kaga yanzu ita means wannan da'awan ta tsaya kenan to kaga amfani wanda jama'a suke da kalmomin bakinsa sai zamanto cewar abin ba zai yiwu ba to da haka idan irin wannan ya faru jiya to ba yau ne kawai za ka fito ka yi ta ce kaza kaza dole kana nan kana bibiyan menene ya haddasar da abu ko menene to ba dole ne ce kaza da kaza kaza da kaza saboda mutane kowa da irin abun da yake hararan dalilin da ya sa hakan ya faru to kowa ne da abuna irin tunanin da duk kake yi to ka ajiye abin da za mu runguma shine mene addu'a mu roƙi Allah tabaraka ta'ala ya fitar da shi Allah ya same shi muna roƙon Allah mu ma da bamu shiga matsala ba Allah ya mana taimako ya tsare mu daga fadawa duk damuwan da zai dame mu ya kuma damar da masoyan mu muna roƙo Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya rufa mana asiri duniya da lahira kuma wani ƙarin shawari duk abu in ya faru ka zamto mai hankali kar ka dinga faɗan abin da ka ga dama in ka yi imani da Allah da ranar lahira ka faɗa alheri ko ka yi shiru kuma ka tabbatar da abu kafin ka faɗi duk abin da ka faɗa ka daina gini a kan zato ka daina kuma ɗaukar laifin wani ka ɗora ma wani ka zama mai hankali mai tunani abu ya faru e ka san dalili ba ka sani ba to wanda ya fi ka sanin dalilin shi yake maganin abun shi ne waye shi ne Allah sai ka kai kukan sha'anin zuwa gawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba kai ta faɗa faɗa ba don haka muna fata Allah ta'ala ya fito mana da shi Allah ya kiyaye Allah ya tsare to kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta 118 za mu tashi aya ta 119 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am to kai tsaye za mu shiga cikin karatun insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ba mu ikon fahimtan daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرئتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Ubangiji ta'ala yana bayani a wannan aya ta ɗari da goma sha tara wanda in ban manta ba jiya mun yi maganganu mun yi tsokaci akan irin yanda wato yanka za a ci na wani wanda ba ya to bai ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala ba sannan duk yanka da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba ba da ai ba ba za a ci ba kuma ko musulmi ne ya zo yanka sai yanka yankan da sunan wani wanda ba Allah ba ga yanzu wannan musulmi ya tashi daga musulmi ya koma mushriki ko da haka ba za a ci mai ba ba za a ci wannan yankan ba an fahimta ko to amma kuma akwai bangaren da ubangiji ya ga dama ya ba da dama kuma a abin da wasu suka yanka ba su cikin musulunci to ya halatta a yi mene ya halatta a ci bisa tsarin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsara to duka wani abubuwa yana bukatar nazari da lura da kuma wato tsayawa akan inda Allah ta'ala ya tsaye da kai wato ya zamanto waya kifa inda amrihi kenan ko wani haihi gun da Allah ya umurce ka ka tsaya gun da ya hane ka to ka hannu to jiya mun yi karatu akan abin da ya shafi ma a'a farauta kake a'a an bige abun ne accidentally ko a hannunka ne ya faɗo ya samu matsala har ka samu daman yankawa da abun da in ka yanka ya faru yana da dama ka ci abun da abun da in ka yanka ya faru ba za ka ci abun ba ko bai faru ba ba za ka ci ba duka mun yi bayani akan wannan gwargwadon fahimta Allah ta'ala ya sa ya aiki da abun da muka faɗa a wannan karo kuma Allah yana kamanta takidi ne daga ayan farko da Allah ya ce fakulu min mazkirar sumallahi ko alai ma'ana ku ci daga abin da ubangiji ya wato aka yanka aka faɗi sunan Allah a lokacin yankan in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance game da ayoyin ubangiji kuna miƙa wuya kuna masu imani da ita to sai Allah ya sake cewa malakun. eh Allah ta'akulu min mazkir ah, mimma ko min mazkir rasulullahi alaihi ko cewa wa malakum menene kan ya same ah, ya same ku Allah ta'akulu ba za ku ci ba ma ko min mazkir rasulullahi alaihi abinda aka ambaci sunan Allah kai dan me sa ba za ku ci ba kaman ana muku ta'kidi ne akan maganan farko da aka ce ku ci ci abu kaza kuma dan me yasa ba da ka ci ba ka ga me duka ana karfafa maka me ba matsala wajen cin kenan to Allah yana ta'akidi ne wajen tabbatar maka da halacci ai bi ma'ana ta'akidil ibahati kenan ma zubiha ala ala ismullahi min az zabai ma'ana ta'akidi ne akan abin da aka yanka da sunan Allah daga cikin abubuwan da ake yayyankawa ana maka ta'akidin zaka iya amfani da shi ba komai a kanka Allah ya ce wa kadi fassala haƙiƙa Allah ya yi filla filla ai bayyana Allah kenan Allah ya yi bayanin abin filla filla ai bi ma'ana ga fi'ili guda biyu sun cigo a cikin sentence din an ce fassala an kuma ce harrama ko duka ayyuka ne kuma duka fi'ili ne madi fassala fi'ili ne madi haka ma harrama ma fa shi ma fi'ili ne wanda yake madi to ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai yake cewa qad fassala lakum haƙiƙa an muku dalla-dalla an gane ko to dalla-dallan na mene ma harrama alaikum abinda aka haramta muku nan an muku dalla-dalla a cikin ayan yadda za ku fahimci menene yake akwai an fahimta an muku dalla-dalla na abinda aka haramta muku a cikin ayan shi yasa wani guwa Allah ce hurrimat alaikum maitatu har zuwa karshe wato ya kawo wannan bayani a cikin wani wato ainihin sura din ta daban ko a cikin suratul abna ma'ida ubangiji ta'ala ya gaya mana abubuwan da aka haramta mana da abubuwan kuma da ya tabbata za mu yi amfani da shi to illa ma durirtum ko sai dai ma illa ma durirtum ilaihi sai dai abinda bukata ya jawo gare shi bisa hali da ka samu kanka a ciki masalan kana cikin halin tafiya ka shiga cikin damuwa babu abun da da a ci ta yunwa zai kashe ka ko yunwa zai maka lahani an fahimta to wannan bukata ta taso na a shar'ance ya halatta ka ci wannan abu kuma in ka ci ma ya halatta ka yi guzurinsa ka ci gaba da tafiyanka da shi har zuwa inda za ka ci karo da abun da yake na halal wanda shi dama ba a bisa lalura ake amfani da shi ba an fahimta ashe yanzu aka ce ga mushe ga dabban da aka yanka to wanda ake ci dan lalura shine wanda aka yanka a'a mushe ita ce ake ci domin lalura to idan kuma ba ka cikin laluran ka ci Allah ya san ka idan ka buya wa abin da ya mutu ka buya sai ka yanka to yanzu wannan ko da mutane ba su sani ba Allah yana sane da wannan kuma su mutane da suka ci wannan naman da ka ɓuya a hali ya zama mushe ka yanka su ba komai a kansu na fata mun fahimta su ba abin da ya dame su sun ci sun ci halal yanzu haramcin kai ka kwasa ka ɗora wa kanka domin kar kai kai ha'inci kuma shi Allah ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah yana sane da idan dana masu ha'inci da abin da zukata suke ɓoyewa Ubangiji ta baraka wa ta'ala duka wato ya san wannan don haka ya zamanto in an samu wannan matsalan to fa huwa aidan halalun lakum wannan abin ya zama halal wato ainihin a gare ku bi ma'ana ba a hana ku ku yi amfani da shi ba shine la mani lakum min akali ma ma'ana ba a hana ku cin abin da aka ambatan nan ba wanda aka ambaci sunan Allah da kuma wanda ainihin wahala ya jawo muku kar ku samu matsala ko da mucacce ne sai ku ci wa qad bayyana lakum muharram akalhu kuma an yi bayani duk abin da aka haramta wato ainihin cinsa baki daya an halatta an yi bayani akai da aka ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa inna kafiran lalle mafiya yawa laidillu ko laidilluna suna batarwa bi ahwa'ihim da soye-soyen zukatansu ai bi ma'ana bisa san zuciyansu shine bi mata hawahu anfusuhum kenan daga abinda wato zukatansu rayukansu ya sanya musu na soye-soyen zukatansu wato tanan suke ainihin bata bi gairi ilimin ba tare da me ba ba tare da ilimi ba an gane wannan inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah shine mafi sani bil mu'tadina game da masu ketare iyaka sune al mutajawizin al halala ila al haram wanda suke tsallake halal su je ga me su je ga haram yanzu aka ce nan kasuwan ana sai da mushe ai ma'ana akwai kasuwa wadda ake sai da kuma na halal sai suka ketare suka je ina suka tafi wajen wannan cin mushe din to kaga sun zama almutajawizina kenan min alhalal ilal alme ilal haram sun zama masu tsallake halal kenan zuwa ga haram Allah ya tsire mu na وذروا ismi wa وباطنه إن الذين يكسبون الإثم فيجزون بما كانوا يقترفون الله تبارك وتعالى هنا تشيوا وزروا ظاهر الإثم كو وباطن وباطنه معنى اتركوا كنا كبر دوة برنا دوة أيك اللي تسالري دتمي تسالري دتبوي كدينا ka ɓuya ka yi laifi ba ka ɓuya wa Allah ba an gane ko amma wanda yake laifi a ɓoye shi kuma yana da saukin al'amari a gun Allah sama da wanda shi in dai laifin sai ya fito sarari ya bayyana kowa ya sani to yana da al'amarin sai yana da matsala a wajen Allah sannan kuma bayan nan ba zai tsira daga zargin mutane ba domin yanzu aka ganka kana tsiyataku a filin Allah to ko da ka tuba ka daina su ko mutane ba za su gamsu da ka bari ba yanzu misali a cewa na barawo ne an kamo shi barawo barawo aka kamo shi aka tabbata ya sata to yanzu kaga duk jama'a sun yi mene sun ganje yayi sata sun tabbata sun sani to yanzu ko ya tuba ina ji mutumin na har ya tafi lahira sunansa a gun mutane barawo kawai ko kuwa in an tashi misalinsa kawai ce barawo sannan kuma da wani abu zai bata a cikin gidansu to yanzu da ƙyar zai sha shine idan ya bayyana ba shi ya ɗauka ba amma an tashi tattara waɗanda ake zargi da ce to ai wane yana daga cikin barayi a gidan nan ko ko wane yana daga cikin barayi a anguwan nan to shi sa ana so aikin da za ka fito sarari jama'a su ganka kansa kai kokari ka buya masa ya zama ko barna kake yi kai barnan ta inda wato ainihin ba zai bayyana ba saboda in ka bari ka ga baka da matsala dan haka ku barna na sarari da na boye wazaru zahiral ismi wa batinahu ai ku bar barna na sarari da na ɓoye kar ku yadda ku aikata ya ku al'umma ku fita sha'anin wannan innal ladzina yaksibuna al-isma waɗanda suke aikata ayyuka na laifi suke tsawurwurtan aiki na laifi Allah ce sai ji zauna bima kanu yaqtarifun lalle da sannu ubangiji zai sakan ka musu da irin wannan ayyuka da suka kasance suna aikatawa to da samu sakamakon fil akhirati bi ma'ana a gidan lahira kenan don haka mutane su kiyayi aiki laifi na sarari ko na boye ba sai wato ya zama ka buya kai aikin arziki ma'ana ka buya kai sharri ka fito sarari ka bayyanar da alheri ana so da sararin ka da ɓoye ya zama duka ɗaya kaga ka shiga cikin mutanen da suka zamto masu ihsani shine an ta'budallaha ko ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka na'am ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله تبارك وتعالى yana woni yana gargadi wannan la nahiya kenan hani ake kada ku ci kaza kar ku ci kaza amma ba yana nuna in mutum ya yunkura zai yi zai gagara yi ba ne kaga ta zama nahiya kenan ba nafiya ba ma'ana hana mutane ake idan mutum ya ga dama sai ya je ya yi idan ya yi kuma allah yana jiransa da irin sakamakon da zai sakanka masa bisa aikin da ya aikata allah ya ce wala ta'akulu kada ku ci min mimma lam yuzkar lahi ko alaihi na abin da ba ambaci sunan allah a kansa ba kada ku ci aibi an mata kenan ta inda abin ya mutu auzu biha ala ismu kenan ko kuma an yanka akan sunan da ba sunan Allah ba an yi yankan da sunan wani wanda ba Allah ba ko kuma a'a abin ya rigaya da ya mutu duk mun yi bayani mun yi bayanin ko farauta kake yi ma ka tura karanka ka ce bismillah karanka ya je ya kama dabba kafin ka iso sai ka same shi tare da wata karya sun zama karnuka biyu a wajen amma abin ya mutu aka ce ba za ka ci ba amma da da ka zo ka samu bai mutu ba za ka yi mene sai ka yanka ko karanka ne ya kama ko ba karanka ne ya kama ba in dai ka zo ka samu bai mutu ba me za ka yi sai kai ka ambaci sunan Allah sai ka yanka wannan shi don haka kada ku yadda wato ku ci abin da ba ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala ba ta inda wato ko ya mutu ko ko a'a an yanka ba da sunan Allah ba an gane wannan ko haka wa illa malace in ba haka ba fama zabaha fama zabaha wal muslimu abinda musulmi ya yanka wala misammi fihi amdan bai ambaci sunan Allah cikin yankan ba da gangan auni siyanan ko ko bisa mantuwa fa huwa halalun wato ya zama halal akan abin da yankan nan za iya ci fin nisyani kama ittifaqan ai a wajen mantuwa kama ba saɓani an yi ittifaki mai yanka ya zo yanka sai ya manta bai ambaci sunan Allah ba ittifakan za a yi mai da a ci wannan yankan inna ta ja wazali an ummati al khata wa nisyan ko wa mastikurhu alai rabbana la tu'akhizna in nasina aw akata'na kaga wannan kashi ittifaki ne akan ummantawa kai ba komai to amma wajen da gangan ka ki kiran sunan Allah nan ne ake da saɓani wasu suna ga ba za a ci ba saboda gangancin da kai ko kuwa domin bai dace a ce ka gayya ba wasu suna ga tun da kai gundarin ka musulmi ne to ai babu matsala kawai za a ci yanka ina fata muna lura za ka wajen mantuwa ittifaqan ne wajen kuma yi da gangan to shine akwai saɓani shine fil amdi alal mashhuri a kuma abin da ya zamanto a wanda kai da gangan da yawa an tamma kan za a iya cin wannan nama wa alaihi ibn abbas wa shafi'i akan haka abdullahi dan abbas yake da imam shafi'i wa innahu cewa wannan abul lafisqun ai bi ma'ana ayi al akal minu shine al fisqu ma'ana ci daga wannan dabban da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba ko kuma dabban ya mutu to cinsa alfisku ya zama mene fasikanci ne to wannan fasikancin ai muna da alfisku fasikanci allazi yukhruju min almilla akwai wanda yana fudda mutum a musulunci akwai wanda ba la yukhruju min almilla ba yi fitarwa daga ina daga musulunci to wannan alfiskun ayi nau'in min alfisku huna wani irin nau'i ne na fasikanci a wannan wajen da aka ce la fisku cin fasikanci ne wani irin fasikanci ne na ka zama kafiri ko kuma fasikanci ne na kayi fasikanci amma kana cikin musulunci eh fasikanci na na cikin musulunci ko fasikanci ne na me na cikin musulunci to yanzu idan ni kuma ban ci abin da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba sannan na kin ci mushe na ce ba dan ci ba amma sai na ce ya halatta wannan fasikancin kuma wani iri ne kafirci ne ya zama ya fita ina a musulunci kaga shi wannan ya ci mushen ya more amma da bai halatta ba ba bai fita a musulunci ba wancan ya ci abin da aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba amma da bai halatta ba ba bai fita a cikin musulunci ba sai ga wani kuma shi bai test din abin ba bai mori abin ba bai ji ɗanɗanan ba amma kalman bakinsa ya jawo ya zama mai ya zama kafuri saboda ya halatta abin da Allah ya mene abin da Allah ya haramta in ka halatta abin da Allah ya haramta sai ka fita a musulunci haka in ka haramta abin da Allah ya halatta sai ka fita a cikin musulunci da ka ga wannan sai Allah ubangiji ce fasikanci ne ai kurujin amma ya hillu ya fita daga cikin abin da ya halatta ya yi aikin fasikanci ya Allah ce wa inna shayatina lallai shaitanu la yuhuna ila awliyaihim suna yin ai sanya wa abokansu ko kuma waliyansu suna sanya musu waswasi wa juna ko suna musu wahayi ko suna musu maganganun da zai zamanto na bata su dora su akan abu in ka ce ka sake kawo musu wani tunani suna anya ko ka faɗi gaskiya su rika ce kai anya sai kama ka rika jin anya ko ko shaidan ya shiga ya sama wasu wasu an faɗi wata gaskiya ka rika ce kai ni wannan ganin kamar wani abun ba gaskiya bane kai gaskiya ba gaskiya bane kaga waye maka wannan wasu wasi waje ba ma wannan tsaya shaidan ne ya jefa maka to yana daga cikin shine wa inna shayatina lalle shaidanu la yuhuna ila awliyaihim suna jefa wato wasu wasi ko wahayi wa junansu na tsiya wato aiwa kafirai kenan lijadilukum saboda su yi mai su yi ja in ja da kai su yi ja in ja da ku cikin abin da ya zama ya ainihin halatta ko abin da ya zama to bai halatta ba da aka faɗa sai su fito ta wani waje ko in aka ce ya halatta sai su fito ta wani waje duka ne to wa ina ɗatumuhum idan wato kuka yi musu biyayya akan irin wannan matsala innakum la mushrikun to a daidai wannan lokacin kun dawo mushrikai in kuka yadda kuka halatta abin da suka halatta bayan Allah ya haramta wannan abun to kuma yanzu kun zama mele a wannan lokaci kun koma kun dawo mushrikai kun fita a layin addinin musulunci li'anna man ahalla shay'an mimma harrama Allah domin duk wanda ya halarta wani abin da Allah ya haramta aw harrama shay'an mimma a Allah ko ya ainihin wato haramta cikin wani abin da Allah ya halatta mimma huwa ma'alumin biddini a bidarura wato mimma huwa ko ma'alumin min addini bidarura na game da abin da sananne ne cikin addini wanda wannan abin ba wani kokonto bai buya wa mutane ba a sarari yake cin mushe dai a sarari yake kowa ya san menene haramun to sai wani ya fito ya ce ya halatta a ci to kaga kai tsaye babu wani kewaye kewaye sai ka ce masa mene kafuri shan giya haramun ne kowa ya san giya me haramun ne an fahimta ko to sai wani ya fito ce ya halatta a sha to wannan babu wani musamaha ba wata kwana da da a masa ba tambayansa da da yi ya zama mene ya zama kafuri sai dai inda ya dawo an fahimta ko da aka sai zamanto cewa a daidai wannan lokacin fa huwa mushrikun ya zama mushriki li annahu asbata hakiman ghayra Allah domin ya tabbatar da wani mahukunci kenan koma bayan Allah ai ya samo wani Allah nasa da ban koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa man kana kazalika fa huwa mushrikun duk ko wanda ya zama haka ya zama mene ya zama ainihin mushriki wakila wata magana aka ce fa inna man taraka Allah duk wanda ya bada wa Allah ila da'ati gairihi zuwa biyayya moninsa wattaba'ahu fi dinihi ya bi cikin addininsa faqad mene faqad asharaka yi shirka idan ka saki abinda Allah ya tsara maka ka kama na wanda ka kama na wani daban to ka saki addinin Allah ka kama addinin wannan ka sanya wannan ya dawo shi ma mai shar'antawa kenan ثم مثل صفة المؤمنين الذي جاءته أحكام من sannan sai ubangiji yayi misalin siffan wanda ya zamto muminin da ya yi imani da hukunce-hukuncen Allah a lokacin da ya zo masa ma'ana fa amana biha kenan wata bi'aha ya yi imani da ita kuma ya bata sannan ya yi imani da ita kuma ya bi ta wa siffatul kafir ubangiji ya ka siffan kafiri kuma allazi yattabi'u zakhari fi nafsi wanda yake bin kawa na zuciyansa yake bin sarransa na abin da ya burge shi na abin da ya shafi san zuciyansa faqala sai ubangiji ta'ala yake cewa أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون بنجي تبارك وتعالى يكي afaman kana mayyitan ay mayyitan bil kufri kenan li anna al kafira wa in kana hayyan fi jasadihi ko da rayayye ne a gangan jikinsa shi kafiri sunansa mene mucacce kawai an fahimta ko ya zamanto mucacce saboda ma domin ai shi din nan zuciyarsa a muce take ya dawo me ya dawo mucacce to afam awaman kana mayyitan ai awaman kana maitan amin shin idan awa man kana maitan fa ahyaynahu shin wanda ya zamto kafiri sai muka zo muka rayar da shi muka dora shi akan shirya kenan shine fa ahyaynahu da yana da yana matsayin mene almayyitu shine yana cikin kafirci ko yanzu fa yanzu an dawo da shi ya koma cikin wanda alhayyu kenan ya dawo rayayye to me rayuwa shine bil huda Allah ya shiryar da shi kenan shiriya li'anna al mu'min huwa al hayy allazi ya'rifu ma'ana ma'ana al haya domin mu'mini shine rayayye wanda ya san ma'anar rayuwa shine mu'mini to shin wanda ya zamto da kafuri muka zo muka bashi shiriya muka dora shi akan hanya waje Allah lahu nuran yamshi bihi muka sanya masa haske wanda yake tattaki ko ke tafiya a cikin wannan hasken finnasi cikin mutane don Allah zai zama kaman masaluhu fi zulmat zai zama gaman irinsa wadda ke cikin kafirci laisa bi karijin minha yana cikin duhun kafirci laisa bi karijin minha za su zamto iri daya eh da kafiri da musulmi za su zamto daya kaga ba za su zamto daya ba ashe ba daidai bane ka fifita kafiri akan waye akan musulmi ko mun lalacewan musulmin kuwa dole ne ka yi haƙurin cewar fa walla ya fi maka mene ya fi maka kafiri wannan shine abin da yake akwai kuma wannan shine abin da Allah ya tsara an gane wannan ko ka duba har masu ilimi da marasa shi ma fa Allah ce ba daidai suke ba ko da kuna cikin musulunci hal yastawi allazina ya'lamuna wal la ya'lamun da iya hada wanda suka sani da wanda ba sani ba ga shi duk ana tare guri guda amma da wanda ya sani da wanda bai sani ba kuna hunaka na kuma. akwai bambanci a mene a tsakanin an fahimta ko akwai bambanci a tsakaninsu. su don inna ma yakhsha Allah min ibadihi ilmi aka ce ulama iyaka masu gwada wa Allah tsoro to su ne malamai domin malaman duk wanda ya gwada wa Allah tsoro akan abin da ya hana shi to shine masanin Allah domin ne da bai san Allah zai mai kuba akan abin ba da bai guje wa abin ba to kaga ba zai ka hada kafiri ɗaya da musulmi ba ko da gigin wasa ba za ka ɗauke shi ka mai da shi ɗaya da musulmi ba ballantana ma ka fifita shi kuma akan musulmi din an fahimta ko to shine ma'ana da su zamanto ɗaya kamar wadda yake siffansa da yanayin sa wato na kafirci da zalunci za su zama ɗaya da wanda muka riga muka shiryar da shi ai kamar masaluhu fi zulmat zai zama kamar irinsa wadda yake cikin zulmatul kuburi zalunci na kafirci an gane ko wa zulmatul jahala da zalunci na jahilci eh yana duhu na jahilci na ciki an gane wannan ko ammal basira wa zukharifi hawa yana da jahiltan abin da ya kamata ya gani na dalilai sannan kuma gashi yana bin san zuciyarsa da su zama iri ɗaya wanda ya zamanto yana cikin wannan duhun laisa bi kharijin minha ba zai taba fita daga cikin wannan duhun ba ai wal jawabu an shi shine la ai mana la yastawiyani ba da su ba da ai me ba ba da su zamto an daidaita su ba la yastawiyani su biyun nan ba da su daidaita ba in aka ce kuma la yastawun ko dukkan su ba za su yi ba ba za su daidaita ba wannan la yastawiyani hunaka alifun isnain ga alifun da yake nuna guda biyu alifun isnain alifun wanda in ya zo yana nuna ana magana da bangare biyu ko da mutane ko guda biyu shine Allah ce ma'ana shine bayanin cewa la yastawiyani kenan bi ma'ana ba su haduwa a bi ma'ana da aka ce laisa bi kharijin minha shin da su haɗu kenan bayan shi bai fita cikin wannan duhun kafirci to amsa dai da da a bada. ko a gaban waye shine amsal la yastawiyan ba za su taɓa haɗuwa ba an gane wannan ko ai almu'min allazi yattabi'u ahkamallah mu'minin da yake bin hukunce hukuncen Allah wal kafiru allazi yatakhabbatu fi zukharifil qawl da kuma kafirin da ya ruhu yayi babakere cikin kawan zuciyansa da sararsa? to la ni masala ba za su taɓa zamanto daidai a misali ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika ai kama zuyina lil mu'minina al iman wa ittiba'i ahkamu kamar yadda muka kawata kenan wa mu'mini imani muka kuma kawata masa bin wannan hukunce hukuncen imanin to kamar haka ne zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun muka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa aminal min al kufri wal ma'asi kenan na kafirci da mene da saba wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وهكا أبو بوان يجي وبنجي تعالى يجي وكذلك أي كما بينا حكم الفرد في الإيمان واتباع أحكامه والكفر واتباع kamar كما muka مكي بياني na hukunce-hukuncen ɗaiɗaiku cikin imani da bin hukunce-hukuncen Allah da kuma bayani don gane da kafiri wanda yake bin ainihin wato son zuciyansa da kawan duniya to ai kamar haka ne ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ai kamar haka ne muka sanya a kowane gari sai a samu wadda suke kwaloluwa wajen wucewa Allah gona da iri sai a samu manya-manyan gari din ne ko masu arziki ko masu mulki ko masu dai hannu da shuni sai aka sa su ne suka zamto gaggogi wajen saba wa Allah domin ya zamanto mai domin ya zamanto cewar su ne suke fito na fito da lahi an gane ko fil ardi a duniyancan ka duba waɗanda suke fito na fito da lahi su ne waɗanda suke fada ji masu hannu da shuni ko ba haka ba wayanda suke da dama to su suke fito na fito da ahalin lahi to kamar haka ne ubangiji ya ce muka sanya ma ainihin alkarya manya-manyan cikinta su ne manya-manya a gaba-gaba wajen mujirmanci liyan kudu fiha saboda su rika yin makirci cikinta wa mutanen Allah aili ahalin lahi kenan wa saddun anil imani da kuma toshe mutane gabarin imani an gane wannan shine misl adawatu quraishu laka ya muhammad sallallahu alaika sallam wa ati atba'uka shine misalin makircin da ƙuraishawa suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da magoya bayansa domin duk wanda zai makirci wa annabi a zamanin annabi zai makirci wa magoya bayan annabi ko kuwa domin ba yanda da mutumin da yake da planning din da zai ga bayan manzan Allah a ce kuma bayi da planning din da zai ga bayan magoya bayansa kuma a har yanzu wanda duk yake da adawa da manzala cikin zuciyansa to yana da adawa da mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake kawai dan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasula duk wanda ka ganshi yana adawa da Allah yana adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ko yana gwada soyayya wa masu adawa da Allah to ka tuhumi imaninsa don ba kai ka tuhuma ba waye tuhumi imaninsa Allah ta'ala shi tuhumi imaninsa da ka dole ka tuhumi imaninsa da ka ita soyayya tana ba ne na akida sai kai taka tsantsan ko an fahimta sai kai ne taka tsantsan wani yana zunzurutun san wani dan kwallo kafiri a sa ma zai iya kashewa ne dan uwansa musulmi ko ba haka bane kaga soyayya tana babun akida eh wani yana zunzurutun san wani dan siyasa a kansa ma zai iya kashe wani kuma shi ba musulmi bane ko ba haka ba kaga duk babi ne na me na akida ne soyayya tana babun akida shi yasa aka ce ba za ka taba samu ba wannan la korewa Allah yi la tajidu qauman yu'minuna billahi sai ce wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu kaga ka ce walau kanu aba'ahum aw au aw au aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahu bi ruhin min kaga ko babanka ne ba za ka kaunace shi akan yanda za ka kaunace musulmi ba matukar baban ba musulmi ba haka ko yayanka ne haka yan uwanka haka danginka ko ma waye a duniya dole ya zama kaunan musulmi shi ka fifita akan kowa ina fata muna lura to a ciki kuma sai ka fifita kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ta kaunan wa kuma kaunan Allah kaga da sayyidina Umar ya ce wa manzo Allah ya rasulullahi ina kaunan ka sama da yanda nake kaunan kowa sai dai kaina ma'ana kaman annabi ina son ka sama da yanda nake son kowa a duniya amma fa ba in son ka sama da yanda nake son kaina an gane fassarar magana to shine sai manzon Allah ya ce ina da sauranka Umar a imani sai Umar ya ce manzon Allah yanzu ina ka. sama da yadda nake kaunan kowa har kaina ya ce imaninka ya cika ya umar al'ana ya umar kaga da lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da imanin na umar ya zama ne cikakke ne dan babu gibi an fahimci wannan ko to da haka imani soyayya yana babu ne na akida daka ya zamanto cewar ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa don gani da mun sanya ma kowanne saboda ya zamanto suna yin makirci mai bayin Allah bayan ƙasa amma wa ma yamkuruna illa bi anfusihim sai dai fa makircin nan da suke yi result din ba ta karewa akan kowa sai akan wa sai akan su su duk wani ne makirci na sarari da na ɓoye sakamakon makircin kansa yake komawa in Allah ya so ya yarda an fahimta ko shine wayan kuru ko haka ne ko wayan kurulla wallahu khairul makirin kun yi makir sun yi makirci sannan Allah shi ma sai yi me me da ka ce da <laughs> ka ce Allah ya ne eh da ka ce Allah ya makirci <laughs> me da ka ce sai ka ce Allah ya juyar da makircin bisa kanwa bisa kan makirai to ita ma nan siffa ta almakaru ana bawa Allah yi muyi bayani a baya ana ba Allah na siffa ta almakaru kamar yadda malama aqida suke faɗa amma ba da ka shi ba sai an samu makiran ina fata mun lura saboda haka kawai ba a ce wane yana mari sai an samu wanda ya mene sai an samu wanda ya me a sai an samu wanda ya aikin da da a yi me da da a mare shi ina fata mun lura aka ce wane ya yi mari to idan wane nan da aka ce ya yi mari kaga daidai ya yi marin ba ba shi siffan ya yi mari ba sai da me ya faru sai da abin da zai jawo a yi marin ya faru an fahimta yawa da ba a samu makiri ba to ko ba a bada su wannan siffa ta almakaru wa Allah ba amma ana samun makiri wa makaru makaran sai Allah ce me wa makarna makaran wahum la yash'urun sun yi makirci makirci maf'ulun mutlaq sun yi makircin wadda ta kai kwaloluwa Allah sai ce mu ma wa makarna makaran ko sai mu ma muka yi makircin ko kuwa ma'ana muka juyar da makircin iya juyarwa bisa kansu sai zama sakamakon makircin ba ta yi amfani a inda suka yi ba sai ta koma kansu ta musu illa da aka duwa abinda da aka ka yi bayan ƙasa ka yi alheri don ta inda duk ka fito Allah ya fi ka ko kuwa in ka ce kai mutumin Allah ne Allah ya fi ka sanin yadda zai sarrafa mutumin Allah da abin da zai mutumin Allah na arziki in ka ce kai mutumin banza ne Allah ya fi ka sanin yadda zai maka abin da da ka da baka yi aikin banzan nan ba ya kuma ka da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da wannan da haka Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba sa yin makircin nan ba cewa karan kansu ai bi ma'ana li anna balahu alaihim sakamakon kafircin wa baduhu alaihim a kansu zai koma Allah ya ce wa ma shuru su din nan ba su sani ba aiwa wa ma na bi zalika kenan ba su san yin hakan ai wato wannan makicin zai iya komawa wato ainihin kansu ba an fahimta ko Allah ya ci gaba da cewa وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون توبنجي تبارك وتعالى يكتشوا وإذا جاءتهم سوء إن من يمن مجرمي وإن ذكي سوني من ينكسى مجرمانتي Allah ya ce wa iza ja'atuhum ayatun ai su al-akabir din kenan akabir mujrimi kullu karyat duk wasu masu dagawa waɗanda suke sune ne baba kere suka isa a kowace ƙasa wadda ta wajensu ne in sun ga dama gaskiya ta motsa in sun ga dama ba su dakushe ta a yanzu ko guri aka je aka isar da gaskiya idan babba a wajen ya karba to simple ne saura ko sai ga kowai suna ta karba ba ga ko wani gari aka je aka canzo an tallan musulunci sai aka ce ga sarkin da abab aba masu taya su abun nan mulki duka sun karbi wannan abun suna karba sai me amawa ga sai kaga kawai sai tututu kawai sai ta tuttuda suna shiga wani dama yayi shiru ne yana gamewa na dai ce ko ba haka ba shi dama dan sami ina ne wa dana game da ainihin jagororin su dan haka suna karban gaskiya magana kare shi yasa yanzu ko barnan nan da duk kaga yake faruwa shirka bid'o'i wane ne illan rashin wasu su gane shine rashin ganewan manya na fata muna lura amma jagororin suna fahimta sauran kawai sai kan shikenan du kawai an shiga saboda su yan abiya rima ne ko <laughs> to shine to ubangiji yake cewa idan ainihin wato ayoyinmu suka je musu gaskiya bayyananniya suka je musu an gane wannan ko ai ala sidiki nabiyihum wa ahlul imani ma'ahu ma'ana in gaskiya je mu manyan ƙasa na ainihin gaskiyan annabawa ko gaskiyan wa'inda suke masu imani da su suka je musu kalu sukan ce lan nu'mina ba za mu yi imani da wannan abin da aka zo da shin ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah sai an ba mu irin abin da aka ba waye aka bayar mu ainihin wato yan aikan Allah din ar-risalatu wal wahyi kenan ilaina sai an ba mu an gano ko sai an ba mu ar-risala wal wahyi ilaina mu ma ba mu sakon da wahayin gare mu لأن أكثر منه مالا wa akbaru sinnan saboda suna ganin ai wanda ya zo da saƙon da wanda suka yi imani da shi din ai sun fi su zama wasu a bayan ƙasa kuma sun fi su kuɗi ko ba haka ba yanzu ana ganin me yasa aka ba manzo Allah sako ba ba wa Walid Din mu gira ba me yasa ba a bashi ba kaga saboda ana ganin wa ai na ya isa yanzu abin nan jaluta da aka bashi matsayi me ake gani bai da komai gashi nan bai da wani abu ko a ce wai an bashi an fahimta ko to kullum in wani ya samu matsayi akan tsaya ga dubi wannan ne da a ce shine kaza wannan ne wai za a ce ya kai yayi kaza a'a zalika fadalillahi ko yutihi man yasha ai balalan Allah ne sai yana ba mu wanda ya ga dama shi yasa Allah ya tsaya zaben dan aika baya duban ina ne gidan da tafi kowane kuɗi a ƙasa a duniya a ce to tun da nan gidan duk duniya ba inda ta kai nan gidan kuɗi duk duniya ba inda ta kai nan gidan ƙarfi ba inda ta kai kaza to a je a ɗauko annabin a cikin gidan Allah baya yin haka kawai inda ya ga dama ne yake ajiye sakonsa Allahu yastafi minal mala'ikati rusula wa minan nas inda duk ya ga dama sai ya zaba kawai da shi ne sai suke ganin su ma he an ba su wannan in ana son haka su ma a ba saboda sun fi shi kuɗi sun kuma fi su wato ainihin shekaru to dan za a ce ba su aka bada ba sai Allah yake ba su ansa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sani game da inda yake saka sakonsa an gane ko bil ifradi ko wa qur'a bil jam'i Allah shine mafi sanin inda yake saka wato ainihin sakonsa in ya ga dama ya sa anan in ya ga dama ya sa anan in ga bai baka ba baka cancanta bane ko ba haka ba Allah ba duniya ya duba ya ga ba zuciyar da ta kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba wa annabi mene annabta sannan ya duba wadda da su yi alaka da annabi zuciyoyinsu duk duniya babu wanda zuciyoyinsu ya kai nasu sai aka hada su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa akan wannan harkan sako kuma gashi nan tana nan wanzazziya har yanzu ba tangadi ba wani gargar duk inda ka je addini yana nan yanda tun da yake har yanzu yana nan da yanzu ya caccanja da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce sai sibul ladina ajaramu da sannu waɗanda suka yi takabburancin nan game gabarin karɓan gaskiya su ne takabbaru an qabulil haqq sun yi girman kai ga barin karban gaskiya to Allah ya ce da sannu wa'annan mutane da sannu da abun nan da ya same su mana sagarun inda Allah da sannu kaskanci da taɗewa da karanta zai same su inda Allah a wajen Allah shine sai sibul lazina ajramu sagarun ai da sannu wa'inda suka wannan mujirmancin lallai kaskanci da taɗewa zai same su inda Allahi ai bi ma'ana a wajen Allah fi duniya kenan annahu jaza mutakabbirin saboda me domin wannan shine sakamakon wato masu girman kai to da sannu zai same su sannan wa azabun shari'i da sannu kuma azaba mai tsanani zai same su Allah in ya ga dama zai yi azabtar da kai a nan duniya ka saba wa annabi kafin ka je lahira فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم أنا gidan duniya ka saba wa annabi sai kaga ka fara samun matsala yanzu kana zuwa kai zina sai aka ci rashin sa'a aka kama ka ma'ana shaidu suka cika kaga yin zinan nan mawa ka saba ai ka saba wa annabi ko ka saba wa Allah to ana kama ka sai aka ji aka ma bulala ɗari yanzu ka fara shan wahala tun anan ina gidan duniya kuma da za ka ci gaba da yi ka mutu baka bari ba to kuma a lahiran ma kuma sai ka samu al'azabul alim azaba mai radadi shine fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ko ka saba annabi a kama ka a daure ka ko ka saba wa annabi sabawan ya kai mana amma kisa a kashe kaga duk ka samu matsala a nan duniya an banci wannan to wa azabun shadid Allah ta'ala ya ce kuma akwai azaba mai tsanani gobe alkiyama kenan ai wa azabun shadid da azaba mai tsanani shine annabi fil akhira azaban wuta kenan a gidan lahira an gano wannan ko auhuma jami'an fid dunya ko ma dai duka wato azabobin a samu gidan duniya wa fil akhirati da ma gidan lahira ai Allah yake cewa lalle wa azabun shadidun bima kanu yamkurun da su gamu da azaba mai tsanani game da abinda wato suka kasance suna aikatawa wato na kafirci abi ma'ana bi sababi kufrihim bi rusulillah saboda sababin kafircin su a bi sababi makarihim saboda sababin makircin su bi rusulillah game da yan aikan Allah wal mu'minina da kuma mu'minai aw bi qaulihim ko kuma maganan nan dai da suka yi suka ce lan nu'mina hatta nu'ta misla ko hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi ko cewa ba za mu imani ba sai an ba mu irin abin da aka ba masu yan aikan Allah shine ya zama wasu takbaru kenan an ya kunu atba'ar rusuli shi yasa suka ji girman kan su bi yan aikan Allah suna ga tunda wane ne ya zama wane ba ni na zama ba wallahi baran baran da mu tai da shi ba dan bi shi ba kamar haka misalin yake to ana so duk wanda Allah ya kaddara zama wani abu sai kai kuma ka yi hakuri ka komo baya shi kuma ya mene sai wuce gaba domin da Allah ya ga dama da kai ne ya ainihin wato baka wannan al'amari a hannunka an gano wannan ko da haka sai zama fajawazu bis sigari wal azabi a sai abin nan fajuzu bis sigari wal azabi shadidi ala takabburihim sai aka sakanka musu game da ainihin wato sai aka saka musu da walakanci da kaskanci wato da azaba mai tsanani akan girman kan da suka yi masala misalan Allah ya yi misali misali saniyan na biyu da siffatu man aradallah man aradallahu hidayati da siffan wanda Allah ya nufe shi da shiryansa iza da'a ilal imani idan au iza du'iya ilal iman au iza da'a ilal iman ko in an kira zuwa ga ainihin imani wa mallam man yurid bihi da siffan wanda Allah bai ga daman shi da shirya ba ai mallam lam yurid bihi alhidaya bai ga daman shi da shirya ba fa qala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله تبارك وتعالى كتشوا ومن يريد الله أن يهديه duk wanda Allah yake nufinsa da shirya dama ba mai shiryarwa sai wa sai Allah ya Allah ka shiryar da mu abin da bamu gane ba don haka Allah yake cewa duk wanda Allah yake nufinsa da shirya to ya sharah sadarahu lil islam sai ya mai ya yashrah sadrahu lil islam sai ya yalwata masa girjinsa ya bude masa girjinsa sai ya karbi mai sai ya karbi musulunci shikenan an yi an gama ai bi ma'ana iza du'iya ilaihi kenan bi an yaqzifa fi qalbihi nuran ai yayin da aka kira mutum zuwa ga musuluncin kenan ta yanda Allah sai ya jefa haske cikin zuciyarsa sai ya zama ya karbi mene wato ainihin sai ta yalwata sai ya karba fayan fa sai halahu wa yaqbilu wa yaqbilahu sai ya karbi wannan gaskiya kama wala da fi hadis kamar yadda hakan ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan ya kace ce fitini ubangiji ta'ala yake cewa wa man yurid wa man yurid an yudillahu wanda kuma aiwa man lahu kenan wanda Allah ya so an yi dillahu ya ɓadda shi kuma to ya ja'ala sadarahu dayyikan sai ya sanya zuciyarsa dayyikan mai kuntataccen zuciya an gane ko ai ma'ana sai zuciyar ta zama kuntatacciya wurin karɓan gaskiya in gaskiyar ta zo sai ta samu zuciyar a tsuke sai ta buga ta koma ba za ta yi ba ba za ta shiga ba ya zama zuciyar tana garkama kenan Allah ya ce sai sanya wato zuciyar san dayyikan harajan kuntatacciya kuma mai ainihin wato ainihin mai bakin ciki ko da ya sanya ta damammiyar zuciya kuma kuntataccen zuciya ka annama ya sa'alu fis sama kaman kai ka ce mutumin da ya tashi ne zuwa ina zuwa sama saboda in ka tashi zuwa sama ma'ana kamar mutumin da ta yi zuwa sama ne me yasa aka yi misali ga wannan aili adamil hawa saboda kana ƙara sama kana rasa me eh kana rasa iska kana ƙara sama kana rasa mene kana rasa iska har a wayi gari in ka tafi sama sosai to in da ka yi wannan gurin sai dai ka yi guzurin oxygen ɗinka a bayan ka ko ba haka bane ba ka tafi da ita in ba haka ba wallahi ko ka faɗo ko ka yi me ko ka mutu shine Allah ya yi wannan misali zuciyan wanda Allah ya ga daman ɓadda shi yakan sanya zuciyan kuntatacciya wahalalliyan zuciya kamar kai ka ce mutumin da ya haura sama ne ya rasa numfashi idan mutum ya haura sama ya hana iska ya rasa iskan sheka ya kake ji zai dawo a ya shiga cikin wani mummunan yanayi ko to haka Allah ke sa zuciyan wanda ya zamto wato ya ɓadda shi an gane wannan ko saboda dukkan lokacin da mutum ya yi sama an gane wannan ko cewa warre fi sama'i ku sadruhu ma'ana ita li adamil hawa warre saboda rashin iska fi sama'i a sama to ku sadruhu sai zuciyarsa ta kuntata fala yastati'u su'ud bai da daman tashi sama bayan ya je inda ba iskan bai da daman ci gaba an gane wannan ko iz tafa duk lokacin da mutum yake yin nisa ila sama zuwa sama to kallama haffal hawa a kullama haffal hawa to a wannan lokacin iska takan dinga ragewa tana yin sako-sako warrehi daruri duk iska daruri lil iska da daka sheka na rayuwa wa nafsi da ainihin numfashi duka sai zama yana lo yana lo an gane wannan ko fa yashkuru tasa'ud sai ya zamanto shi mai hawan yana samun baya yana samun baya hatta yana ajimul hawa'u har iska ya kare bilkulliya ga baki daya fata dayiqun nafsu sai rai ta kuntata fa in ma an yarji'a ila al-ardi ko dai ka dawo kasa ko dai ya dawo kasa wannan mutumin aw ya mutu ko kuma fa aw ya mutu ko kuma ya mutu ko ya dawo kasa ko ya mutu saboda me ya rasa iska kaga Allah Allah ya iya misali ina ba ta muna lura kaga yanzu an gwada maka bacacce irin halin da yake ciki na kunci sai Allah ya ce kazalika ai kamar irin wannan misali da muka muka kawo ne ya ja'alullahu rijsa Allah yakan sanya azaba ko kuma ya sanya wa mutum shaidani ya zamanto ya fi karfinsa ya danna cikin bata shine kazalika ya ji alallahu rijisa kamar haka ne dai ubangiji ke sanya azaba ko kuma ya sanya shaidanu su ɗanɗana kuɗa wa mutum ya zama ya koma cikin bata zina da yi yu'minuna ga waɗanda suke ba sa yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala kenan an gano wannan ko a fi man ihim wato ta wajen fi man ihim wajen hana su khairu duniya wal akhirah alherin duniya da lahira sun shara ila annal islama huwa tariqul mustaqima sai ubangiji ya shara cewa musulunci ta ce miƙaƙƙiyar hanya al-mawsulatu ila alkhairi wanda take isar da bawa zuwa ga alkhairi wa anna ghayra tariqin mu'awwaj amma hanyar da ba na musulunci ba karkatacciyar hanya ne anil huda gabarin shari'a za mu iya kara. to ina ga mun tsaya kenan a aya ta biyar daidai lokaci na gaba insha Allah za mu tashi aya ta 126 Allah ta'ala ya taimake mu ko wani abu ne to ina ga anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana lariba muna siri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida la gafarta masa kurakuran sa Allah kai rahama cikin kabarin sa sauran yan uwan mu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata wanda muka san su da bamu san su ba Allah muna roƙon ka ka gafarta musu iyayen mu da malaman mu Allah ka gafarta musu ka yafe musu kurakuran su wanda suka muna aikin wannan masallaci muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah muna roƙonka ka saka musu lalkai yan kasuwa ma'aikata masu sana masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka muna tafin hannunmu ya Allah muna roƙonka dukkan musulmi inda duka suke damuwa inda suka faɗa ciki Allah ka tsame su Allah ka tsare su mu kuma da ban faɗa ba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu ka tsare mana imanin mu karfa muna sirri duniya lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka mata masu juna biyu biyu Allah ka sa sahibu lafiya sahibu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda ba ka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya din ka rufa mana siri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai gabaninmu ya Allah ka taimaka musu ka dora su akan daidai abubuwa da suke na kurakurai ya Allah ka sai daidaita mana su Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah ka rufa mana sirri duniyar lahira Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين